الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والعباد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يعطاه ويؤشر الشدة ووتر الكعدة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم من جبيل النبي صلى الله عليه وسلم تفس شاء تقص بوتن تقص بلادية جبيل أبو مشابقي أو المسلاتين أو الإسلام الفرقة جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه ومن شيء قبل درس حديثي نباق ماكو أشل التاكم عدة الأحكام من كلام خير الألام والنفق الضمالي الأنامة المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي عليه رحمة الله هنا تكون كتاب الحدود زام تاشي باب حد الشعب السرقة باب حد السرقة باب الذي بيان bayani akan haddin sata الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه أشل التامس الكافي في فقه أهل المدينة المالكي يكي واحد كل من أخذ شيئا وندير يدوك وانا وهو مستخف بأخذه yana ɓoyewa zai san a ga lokacin da ya ɗauka muftatirun bi fi'lihi yana ɓoye aikinsa baya san a gyara ya ɗauki abun nan ba nashi bane min haythu lam yu'taman alayhi sannan abin dama ba amana shi aka bashi ghayru mukhtalif sannan ba ya yayi ba wala mukabirin sannan ba nuna isa yi kwace da ƙarfin iya ba ba kuma sai wannan shi ake ce mabarawo shi ne wanda ya aikin sata sata mutum ya yi a koyi abinda ba amana aka bashi in amana aka bashi kamar misali an bashi dukiyar al'umma shugaba ne sai kwashe kudin to wannan ba sunan abin da ya saka ba sunansa annahu idan kuma da ƙarfin tsiya ya kwace ko ya wata ya nuna hargagi da mai abin to sunan aikinsa ghasab ghasabu idan kuma me shi na tafiya ne sai ya bi shi da ya bi shi ba tare da ya sani ba sai ya cire masa abacin aljihu to suna abin da ya yi ikhtilas idan makabarta ya fi ya haɗa kabari domin ya cire kafani, ko kuma irin kaburburan kafarai da suke sa abubuwa na ala Gudan wadatar mutum gudan abin da za a zuba a cikin kabarinsa na kayan alatu da kyalakyalai da dukiya da sunan abin da ya allabshi waɗannan malamai sun bambance su kuma kowanne da hukuncinsa idan ko ya saba abin da yake yi domin kashewa yake yi sannan ya kwace dukiya ya kwashe dukiyar sunan aikinsa hiraba ko kuma lususiyya wanda mun yi wannan bayani ne hadisin farko da aka kawo a cikin kitabul yuhu in kun iya tuna to al-imam ya kama da waɗannan sharuɗan su zama su ne sharuɗa na sada kafin a kira mutum ɓarawo kafin a kira aikin da ya a matsayin sata to sai ya cika waɗannan sharuɗa أن يكون مستخفيا بعهده مستترا بفعله سنة أن يكون غير محتلس إذا ما بقى شيء ما ثانيه بقى wannan shi ake ce mishi a musulunci ƙur'ani ya faɗi wannan kalma kuma ya faɗi hukuncin wanda zai sata ko ya sata ce wasiyar katu faƙa'u a bima wallahu azizun hakim da barawo namiji da ya mace idan aka kama su to a yanke musu hannu sakamakon abin da suka aikata wannan azaba ce daga Allah kuma Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma Allah madaukakin sarki mai hikima sata mummunar aba ce cinta cinti shi yasa lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya yi yi dabara ya rike ɗan uwansa sai ya umarci masu masa hidima cewa idan sun gama musu awo su ɗauki ma'aunin sarki wanda na zinare ya da su sa a cikin kayan ɗan uwansa wanda suke uwa ne uba ɗaya shi nan bayan sun tafi ya ka tafi fa'adzana mu'addin ayyatu hal'iru innakum latariki me ye tuwaye ku ye kuwaye ce ya ku ayari ya ku fatake ku barayi ne qalu wa aqbalu alayhi ماذا تفقدون suka waigo me kuke nema waɗannan 'yan saƙon sarki suka ce na fiƙidu suwa al-maliki ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم سوق وسوق أمر سكتين تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين وحتى عند عقي جاني فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ألا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين maliki. karshe da suka ga an ciro sai suka ce a in yasrik faqad saraka akhu lahu min qabl dama daga wajen uwansa suka gada in ya sata a yanzu to da ma wani kokon shi ya taba sata suna nufin annabi yusuf alaihi salam to sata mummunan aba ce ba a san addinin mu na musulunci ya zai bayani akan sata da muninta da kuma hajjin da aka tana damma wanda aka kama yayi an abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma anna nabi sallallahu alaihi wa sallam qata'a fi midan qibatuhu wa fi lafd samaluhu thalathatu dirahim hadisi daga abdullah ibn umar radiyallahu anhu sallallahu alaihi wa sallam ɗaya daga cikin al-muksimu da mina riwaya al-muksimu da mina al-kudiya habban da suka fi yawan riwaya hadisi kuma su habban da suka fi yawan fiqh Abdullah ibn Umar yana ciki tarjamar ta ta gabata sirar ta ta gabata hadisai da yawa da suka gabata a cikin wannan littafi yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam lallai ma'aikin tsira da Allah su kara tabbata a gare shi qada ya yanke hannu na barawo fi ne saboda wata garkuwa da aka sata shi barawan ya sata qimatuhu da aka auna kimar kuɗin wannan garkuwar wa fi lafzin kuɗinta, kudinta da rahim, درهم درهم shine kuɗin da aka buga daga azurfa kudin da aka buga na azurfa shi ne ake ce masa dirham kamar yadda kudin da aka buga na dinari na dinari na zahab shi ake ce masa dina to dirham ne uku da aka auna wannan garkuwar da aka sata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka yanke hannun barawan to kudin ya kai dirham ne uku dirham ne uku عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث نبي الشنباب أن عائشة تشي تاج النبي صلى الله عليه وسلم يناشي تقطع اليد أنا ينكح النم براوني في ربع دينار أعبن بيكي دينار ربن أيتكم بدن دينار فصاعدا هو أعبن بيكي حكا dinari kudin da aka buga na azurfa na na ya afuwa kudin da aka buga daga ya wannan jar shi ne ake ce masa dina kudin da aka buga daga azurfa farar kenan su kuma waɗannan kudaden su ne ake ce musu dirham to hadisin farko ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannun barawon da ya saci garkuwar da da aka auna kudin ta za a sai da ita dirhami sannan ga shi hadisi na nana Aisha radiyallahu anha shi kuma yana cewa annabi ya ce ana yanke hannun barawo ne idan ya kai dirhami idan ya kai rubu'u dinar rubu'u dinar a dau dinari a kasa shi gida hudu idan mutum ya saci abin da ya kai ɗaya cikin hudun dinaran nan to shi ne ya halatta za a yanke masa waɗannan hadisan guda biyu kusan su ne hadisai da malamai suka yi ittifaki akan ingancinsu akan hadisan da suka zo a cikin hadisan da suke bayani akan wane irin matsayin abu ne wane irin abu ne mutum zai sata kimarsa ta kai a yanke hannu na ɓarawa da yi wannan tsari yana da kyau mu ƙara fahimtar me ake ce ma dinari me ake ce ma dirham daya ɗaya ne ɗaya idan yanzu ka miƙa ne ɗaya ka ce a baka canjin dirham ka miƙa dinari ɗaya dinari ne kuɗin da aka buga daga dinariya ka buga kwara ɗaya ka miƙa kwara sai ka ce kana son a baka canjin dirhamu ma za a baka goma ne shi sa kimar zakka idan mutum yana da dinari ashirin to ya mallaki kudin zakka in kun tuno dinari ashirin shi ne yake ba da dama mutum a ɗauke shi a matsayin mawadaci wanda zai fitar da zakka dinari idan ko dirhamo ma ne sai mutum ya mallaki dirhami ɗari biyu sannan za a ɗauke shi a matsayin mawadaci wanda zai fitar da zakka in kun kalla za ku ga kenan ashe goma ɗaya goma ɗaya ta dirhami take ba da dinari guda nawa ba ɗaya haka ne ashirin so goma nawa ke ɗari ɗari biyu ka samu mutane ashirin nawa kuwa zai samu ko ba goma ba ya dai to kun ga ashe dirhami goma shi ke ba da dinari da kun gane lissafin to ku haddace mu wannan yanzu hadisan nan guda biyu hadisin ibn umar radiyallahu anhu ma ya zo yana cewa annabi sama ya yi ta hannun farawon da ya saci garkuwar da matsayin kuɗinta ya kai dirhami uku shi kuma wannan hadisi na nana shi radiyallahu anha ta ce ba a cikin sama ya ce ba a yanke hannun barawo sai idan abin da ya sata ya kai rubu dina gani je za ku dawo kanci da ابن العرب المالك في لتافة القبس في شرح في شرح موطئ الإمام مالك بن أنس yake cewa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wasariqu wasariqatu da barawo miji da barauniya mace faqta'u aydiyahuma idan kuka kama su to ku yanke hannayensu sai yake fa hadhihi al-ayatu 'ammatun fi kulli sariqati yace wannan ayar ta gama dukkan wata ta. in aka ɗauki doron nassin wannan aya duk satar da mutum ya yi su ya yanke masa hannu kai fa ma yadda aka samu sata wa ala ayi halin da'at sannan a kowane yanayi satar ta gudana sai an yanke hannun barawa in an ɗauki doron nasi na wannan aya sai ce illa anna shari'ata خصصتها بخصائص وعقدتها بمعاقد sai dai an samu wasu nasosan na shari'a sun zo sun keɓance wannan ayar ba za a yi aiki da umuminta ba umumi ganewar in ka ɗauki wannan ayar masu cewa ƙur'ani kai za su yi aiki da shi ba ruwansu da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwansu da fassarar magabata duk satar da mutum ya ce an yanke masa duk da wani zai zo irin fensirin nan na yara fensirin yara an kai haka ko kamar barkun biran nan za ka ga wani zubin yara sukan yi rubutu da fensirin da bai fi girman wannan to a masu wannan fahimta da za a wani zai saci wannan fensirin sai an yanke masa sannan kuma umumin ayar ko idlakin ayar cewa ya faɗaɗu a biya a yanke musu a wajen malamin ilmul malaman ilmul ah, hayati idan aka ce alyadu daga ina yake fara hannu tun daga nan tun daga nan hannun duk yadu to aka ce ayan nan kawai za a ɗauka bi umumiha wa ha duk barawo sai an yanke masa hannu ko me ya sata ko mun kankanta su ko mun girman sa da wani zai saci alewa ko suwi irin da naira biyar in akwai to sai an yanke masa hannu da wani zai ga wani ya aje aya aka yi sai ya idan sai ya tibi guda biyu aya guda biyu sai ya watsa a bakin sai ci a matsayin ya sa ta to sai an yanke masa Don kuma itlaqin aya faqahu aydiyahuma ku yanke hannuwansu kuma aydiyahuma aka ci. yanzu nan ana nufin na ɓarawo guda biyu miji, na ɓarauniya guda biyu a ci. duka aka kama na namiji sai a yanke wata a yanke aidiyahum a aka ce لأن لكل واحد منهما يديه هو الناس هذا هنا يبدأ فده القرآن يا فإن سبياتي السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم yace shari'ar musulunci a wasu nassosan na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta ketsance ta iyakance ta sa ƙa'idoji ta sa iyakoki wata sata ce ake yanke hannu wani irin barawo ake yanke ma hannu sai abin da aka sata ya kai kaza sannan ya aka yi sata da shari'a musulunci komai na ta Me ce ce mecece hikimar haddin sata aka ce sata kawai za a yi ma amma sauran wasu abubuwan ba a faɗi haddin su ba kamar waɗanda suka zo da wani mun lissafa wajen abubuwa sun kai biyar akwai al-ghafar akwai annaha akwai al-ikhtila akwai annaha akwai al-lususiyya ko al-firaq sun gaje duk suna da bambanci idan an ce al-ghafar mutum ya kwaci ile irin lokacin da aka yi yan zarra din nan kawai shi nan da zara ido za a mutum a ci ya bada wani abu fito da reza shi kadai su goma ko su biyar su ce ba da wuka ko su fito da reza ko su fito da wani asta karama ko yi wukan nan da likitoci ke amfani da ita a asibiti su za su fita za su fito da ita su ce ba su ba da barka mutum su goma sai ɗauka ba su gasa nan ga su ne akwai annahar ɗin gwamnati mutum ya zo ya kwashi nahar kenan sannan a wata lura ana ce masa gudu kuɗin gwamnati ko kuɗin ofis ko kuɗin al'umma mutum ya fashi a shara mutunci ba sa ta yi sunan aikin da ya yi waso su kwanciyar magirbi ya akan dukiya sannan akwai al mutum na tafiya irin yadda yan gidan fata suke sai su haɗu su biyu ba ba wannan ne kai mana shara. ni ne wanda ya min kaza kana san kana shari'a shi su kuma tana shari'a a cikin ana sallah ka tafi za ka ana tsohon kwana biyu sallah ka je ka yi biyayya sai ka je ka gama ciniki gaka sai ka shafa ka ci ba ku ko kuma siya ga aljihu ikhtilafi nafshu an nafshu an rufe mutum a kabari wani ya je ya haɗa kabarin ya cire likkafarin nafshun ke kun ga suna da bambanci to me yasa Allah ta'ala ya ware fata da ma'anar sata da wancan ma'anar da muka faɗi ta al-Imam Ibn Abdul Barr rahmatullahi alayhi a cikin tafsir al-Kafi al-Imam al-Mulaqqin yace wa'lam anna Allah ta'ala qala al-amwala ka sani Allah madaukakin sarki ya tsara dukiyoyi dukiya na ɗaya daga cikin abin da shari'ar musulunci take tsarewa gwamnatin musulunci tana tsare wa mutane wasu abubuwa an sha faɗa mana su an sha nanata su daga ciki akwai almal akwai dukiya dukiya tana da muhimmanci a musulunci domin da ita lamuran mutane suke tabbata na duniya sannan da dukiya ake ayyukan alkhairi yanzu dukiya ta gina masallacin nan. dukiya take gudanar da masallacin ake gyara in ba ta ba za a iya komai ba yanzu dukiya ta sa jirage ke ta tashi ana tafiya haji dukiya ke sa a yi zakka zaka dukiya tana tasiri a musulunci to shari'ar musulunci ta tsara dukiyoyin mutane bi ijabil qat'i ala tarikiha qurbatan laha shari'ar musulunci ita ce wajibi ne ka yanke hannun barawon da ya saci dukiya saboda tsara alfarmar dukiya ولم يجعل ذلك في غير السرقة Amma musulunci bai sanya irin wannan haddin na sata ba na a hannun barawo a abin da ba sata kalikhtilat in ji ko kamar sani in aka kama mai sare ɗan gidan fata kamar yadda ake faɗi hausa ce kuwa san in an ce haka a ake mai in aka kama shi a musulunci ba za a yi ko masa hannu ba kuma ai da ba so wanda ake masare ko ake masare na taɓa faɗa kun yadda <laughs> wa ake masare Hmm? kuna jin tsoron faɗi ne tutani wanda aka ga an mishi sane bai da wayo sun ne zai zo da kuɗi kamar rigar dattawa ya ke shara-shara ana gani kila zai zo da kuɗi ko ya sa ana ko waya wani ɗalibi ya kira muka daɗe ba mai magana da shi ne na ƙasar masar shi ne kwanakin bayan sai kira ne take cewa Allah ya malam su ba ala ta ce mai waya da ce ake ake za maka waya ɗaki ake biyo ka sai ce wallahi in na shiga mota ne kawai shi ke nan sai ce kuma kai ta bari har gobe kuma manzon sun ce la yunzahu al-mu'minu fi zuhrin madrasa abin sun ya ce mumini baya sa hannunsa a rami a cije shi har sau kai yanzu luhitta ludiqta talata marrat har sau uku an cije to kai waye yanzu <laughs> su uku in ya shiga wasu ya so wasu ya babban shi a aljihu ya karki ta ko to ne wannan to ba a sanya ikhtilafi na da hukuncin saka ba Walin hadi haka nan kwashe dukiya ta al'umma mutum an ba shi shugabanci hukuncin shi ba yanke mishi hannu bin yi sata don hukuncin shi ya wuce yanke hannu wal ghafar haka nan kwace dukkanin su ba su da hukuncin sata li'anna zalika qalilun bin nisbati ilaiha domin waɗannan da aka lissafa ba su kai sata yawa ba kila al-imam al-muqaddas Allah ya ji kansa a zamanin sa yake magana yana magana a zamanin sa ne da kwashe dukiya al'umma da kwace da sane ba su da yawa a zamanin sa amma mu ko yanzu dan ai sane bai da yawa ولأنه يمكن استرجاع ذلك باستدعاء إلى ولاة الأمور sannan dalilin da ya sa shari'a mutunci ba ta sanya haddi na a yanke hannu ga mutumin da ya irin waɗannan ɗabi'un miyagu ba saboda zai iya yiwuwa kai tsaye a je a yi ma gwamnati magana don ta sa mutum ya dawo da abin da ya fasa kamar yanzu ba da shi ana da EFCC ba ko misali ya ake wa ya suna yasulu iqamatul bayyinati alayhi kuma sannan kafa hujja ya fi kasa kafa hujja ya fi sauki idan mutum ya kwashe kudin gwamnati dama ya an bashi shi yake rike da kudin ya aka aka sace sannan mutumin da ya makata ya makata ne kila Allah ta'ala ya sa ka daidai lokacin da ya kawai ku ba ka yi ka hannun shi sannan mutumin da ya maka kwaci kila daidai lokacin wanda aka makwacin sai ya ihu sai ya samu ɗauki saɓanin ɓarawo kila bacci mutum yake ya zo ya fashi ya gaba kun ga wahala kafa hudu ya tafi ya je boye abu imir sisi a zo ana magana ce shi ba shi ba ne. to wace hujja kake da ita mai ƙarfi da za ka tabbatar da shi ya sace kai ko ba ganin shi kai ba to kun ga shi yasa sai shari'a musulunci sai ta sa haddin sata ya zama an kama an tabbatar da mutum shi yayi to shine kawai a raba shi da hannunsa amma ba shi da hannun shi mun gane بخلاف السرقة فإنه يندوب إقامة البينة عليها لعظم أمرها sabanin sata iya kafa hujja a gaban alkali cewa wane ne ya ba mutum sata to yana da wahala lauyoyi kwakwalwarsu ta fi kwakwalwarsu ta fi cazuwa a babin su tabbatar da cewa wani an kama shi ya yi tata kuma ya gudu ba a san ba a gan shi lokacin da ya tata ba wataƙila sai dai ka kawo tuwa abin da shubha ka kawo wasu abubuwa da kake ganin alama dama ya daɗe ya kan wuce gida ya kan yi kaza har ma ya tambayi abin ya abu kaza ko ya ce abu kaza ya ba shi sha'awa irin masu satar mashin kage to shi yasa sai shari'a musulunci sai ta sa idan aka kama barawo aka tabbatar da ya sata to a yanke masa hannu واشتدت عقوبتها لتكون أبلغ في الزجر عنها saboda haka ne ma hukuncin sata ya zama ya tsananta aka ce a yanke ma barawo hannunsa saboda dai saboda wannan hukuncin ya fi daka tsawa ya fi tsoratar da waɗanda suke tunanin za su ɗau wannan ɗabi'ar ta sata ta zama musu al'ada ya ka ce kawai in ji al'imam mai mulaƙi na rahmatullahi alaihi to sata tana da shari'a kafin a yanke ma mutum shari'i babba an yabluga al-masruq nisaba dole abin da aka sata ya kai nisabi me nisabi nisabi shine kai wani adadi da aka aji a cikin hadisan mu guda biyu suna bayani kan nisabi hadisin farko na Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma yace ne dirhami hadisin na Aisha radiyallahu anha yace ne bugo dina a kasa dina ne gida uku mutum ya saci abin da ya kai wannan to za a yi masa har yanzu malamin mulkin ya ba mu gudunmuwa yake cewa fa jumhuruhum ala akibarin nisa malamai mafi yawanci sun tafi akan cewa ba a yanke hannun barawo sai idan abin da ya sata ya kai nisabi amma da za su yi bayani kan nisabin kuma sai suka yi sabani sai ce fa fihi samaniyatu aqwali maganganu sun kai takwas duk akan me nisabi babu za mu kawo wannan cikin yau kuma wasu ba su da hujja kai tsaye kawo kawai labari waɗanda suke da ƙarfin hujja guda biyu amma kafin nan sai ya ce wa shadda ahlu zahiri amma 'yan zahiriya sai suka yi shuzuli suka zama sun saba falam ruhu suka ce su ba gonsu da misali sadaka in mutum ya saci biro sai ya yanke mishi hannu a wajensu ma murfin biro ya sa ya murfin biro na da mahimmanci ko bai da mahimmanci a wajen mai shi yanzu wannan biran na rufe shi haka sai in sa shi aljihu na lafiya lau haka na zo amma idan ba murfi ba sai zo min tashin hankali in na zan sai fata ba zai a wajen yan zahiriya da mutum zai dauki wannan murfin biran dan yake masa ga yan shiga wani ولم يفرقوا بين القليل والكثير وسبما تسكان دوكيا تزاء ساتا ما يوا كو يكا دبا da dukiya mai yawa da dukiya ya kaɗan su da a su kawai in mutum ya sata ko za a yanke musu hannu wa qalu bil qat'i fihi ma suka ce duka kawai a yanke hannu ko mutum ya saci dukiya da yawa ko ya saci na kaɗan kawai hukuncin da za a masa shi ne a kama hannunsa a yanke wa hukiya aidan an ibn binti shafi'i sannan wannan magana an ruwaito ta da ɗaya daga a wajen jikan al-Imam Shafi al-Imam Shafi Muhammad ibn Idris Shafi iyasta ta haifi wani malam ya zama magajin kakan shi shine ake ce masa Ibn bin Shafi Abu Abdullah wal Hasan sannan an ruwaito daga al-Imam al-Hasan al-Basri shi ma wannan kaulin suka ci da abin da mutum ya sa ta kawai za a yi masa wal Khawarij khawarijawa da ba su sun fada ba mamaki ba su duk su ne ba mamaki لعموم الآية تكتي الصبود آية تازو تاتي والسارق والسارق والسارق والسارق تكفع أيضا فغاو نمجد فغاو نياما تقوى عينك مصعب سكوة تقدو كدورا دورا نفسا آية تكتي شدان الإسمش ولم يخصصوه بالأحاديث الصحيحة المفسرة لها ba su keɓance umumin wannan ayar da hadisai sahihai da suka zo suka fassara ayar hadisai sun zo ga biyu a gabanmu ɗaya ya ce dirhami uku ɗaya ya ce rubu dina to daga nan sai ka mana maganganun guda takwas duka amma za mu ɗau magana ta ɗaya da kuma magana ta uku waɗannan maganganun guda biyu su ne suke sun suka dace da waɗannan hadisan guda biyu kuma suke kusa da daidai sai ce ahaduha rubu'u dinarin aw ma qimatuhu rubu'u dinar shine rubu'u dinar kaga su da na shi a dau dinari daya sai a kasa shi gida hudu to kashi ɗaya idan mutum ya saci abin da ya kai shi to za a yanke masa hannu yau rubu dinar nawa ne dubu takwas ne kuno ko ya sauko nawa sha hudu ko Shine shi ne dubu goma sha hudu sai mutum ya zaci abin da ya kai dubu goma sha hudu a ce har da ɗari bakwai to sannan ne za a yi kina shi ne rukurki dubu goma sha hudu da ɗari bakwai kun gane ko kuma ya saci abin da kimarsa kamar wayar nan ba zallan kuɗi ya sata ba kimar wayar misali a ce ya kai dubu goma sha kuɗi da ɗari ba shi ne burina sawa'un kanat qimatuhu thalathata darasim au akthara daidai ne kimarsa da za a ce a fasa rubu dinar zai kai dirhami ko bai kai ko fiye da haka am aqalla ko bai kai haka ba wala yuqta fi aqalla minhu suka duk abin da bai kai rubu dinar ba a yanki wa huwa qawlu kathirin min al-ulama'i wannan ita ce maganar mafi yawancin malamai min as-sahabati daga cikin sahabbai wa tabi'ina da tabi'ansu faman ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su aw al ko kuma mafi yawa minhum Aisha daga ci akwai Aisha radiyallahu anha mata annabi sama ga ita rubutu hadisi kaga ya buga mana misali a cikin sahabbai ke wa Umar ibn Abdul Aziz da Umar ibn Abdul Aziz cikin wa kenan a cikin tabi'ai wal awza'i da al-Imam Abdul Rahman ibn Amr al-Awza'i Abu Amr shi ma ra'a fahimta su kenan ba a yanke hannu sai a biya kai na. wallai haka nan allai ibn Sa'ad al-Bisri shi ma a cikin tabi'in tabi'ina والشافعي هكا رأي الإمام الشافعي كنا محمد بن إدريس وأبو ثور هكا أبو ثور وإسحاق هكا الإمام إسحاق بن راهويه وروي عن داود أيضا سنة الإمام داود بن علي الظاهري شيما أرويت ولا مغانا تغيريش ودليلهم حديث عائشة دليل شين حديث أن عائشة وأن تيجي غير cewa ba a yanke hannun barawo a musulunci sai idan abin da ya sata ya kai ne ya kai rubu dinar ko tsabar kuɗi ko kuma mai kimar kuɗi wannan fikiru zai na ko da haka muka tashi kamar ya yi daidai ko kuma kun ga sun shigar da mai sawa'un salata ka da darahim ko da da za a ɗauki rubu dinar ɗin nan a fasa shi da dirhamu kudin azurfa ko ya kai talatatu da rahim ko kuma ya ko bai kai haka domin wani zubin wata zinariyar ta kamfi in za a fassara in za a fasata ta kamfi azurfa yawa ta kamfi ta dama ta fi ta yawa ne amma akan yi yanzu misali in ka ce dola ɗaya ta amurka dala ɗaya misali a ce ɗari uku da hamsin ko misali in ka zo ka ga ai ɗari uku da hamsin na ne nan na naira in ka ba da dala ɗaya za a baka naira nawa wani zubin takan tashi a wani zubin ta yi ƙasa ko dama ma ya ce ta tashi ta yi ƙasa haka take tafiya mahaukaciya ce dola. to haka su kansu waɗannan kuɗin na asali zinariya da azurfa wani zubin akan samu fifiko gwaggwadon kima kasar da aka ciro su mun gane inda aka ciro su a can kuka samu masu hudda da su za su muku wannan bayanan akwai inda za a iya ciro azurfa kima ta zama tana da yawa akwai kuma inda zai zama ta yi ƙasa in aka je aka auna ta haka ya ita ma za a iya samun haka to asali dai kamar yadda muka yi bayani idan an ce dinare ɗaya shi ke ba da dirhami nawa goma amma akwai malaman da suka ce sha biyu domin su haɗa waɗannan hadisan guda biyu suka ce duk dirhami goma sha biyu shi ke ba da dinare ɗaya kun ga nawa ya ƙara kawai an kenan kenan idan ka ce rubu'u dina ka ɗauki wannan lissafin a kasa dinare ɗaya gida hudu in ka ɗauki fahimtar malaman da suke cewa dirhamin sha biyu ne kana da dirhami nawa ke na rubu dina nawa kuka ce kun haɗa hadisan ko ku haɗa su ba sannan in ka ce goma ne a cikin uku in ka kasa goma gida hudu nawa za ka samu bi da rabi nawa ka rasa rabi rabi wani abu a lissafi ana yi akwai abin da ake tumshi kasu kasrun da jabrun a lissafi ne yana da abu idan yanzu misali abu talatin da wani abu ne talatin da wani abu bai kai arba'in ba in ya tashi maka lissafi sai cewa ina da kwatankwacin naira arba'in ya karya talatin da shida ne a aljihun shi naira talatin da shida a cikin aljihun aljihunsa da ya zo sai ce fi jaibi nahu arba'in na naira a cikin aljihuna akwai kwatankwacin naira arba'in ya ƙarya na hagu arba'in na naira da aka kirga sai aka ga talatin da shida sai ka ce ƙarya kake ta mana ƙarya me ya ce? na hagu to kun ga akwai yin wannan to shine wannan wannan kaulin farko kenan ko mun ji kauli na biyu Shi ne kuma kauli na uku a lissafin ibn al-Mulaqqin rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa al-Ilam bi fawaid al sai ya ce rubu dinarin min az-zahabi aw thalathati dirahim aw ma qimatu ahadihima al-imam wali shike da wannan fahimta sai ce rubu dinar in an dawo dinari kage shi al-imam wali fahimta sa dinare dai in an fasa shi yana ba da dirhami goma ne saboda haka rubu dinar shine dirhami bi da rabi saboda haka sai ya ce ko dai in ka dawo lissafi abin da ya tsata barawo ya sata sai a auna da rubu dina kawai ko kuma a koma azurfa in a azurfa ne talafatu da rai da kame al-imam malik ne yake son yayi so yake dauki waɗannan hadisan duka guda biyu ai aiki da su mun gane fito shi yasa sai na ce muku da maganar farko da imam bin ya kawo mana da wannan magana kusan sun yi kama da juna babu rigima a cikin su dukkanin su hadisan nan guda biyu suna goyon bayan suka ce wala qaf'a fi ma duna dalik masu wannan fahimta suka ce duk abin da bai kai haka ba rubu dinar a zinariya talatatu darahim a azurfa duk abin da bai kai haka ba ba za a yanke hannu ba sai al-imam al-mulqin ya ce mana qala malikun wa ahmad wa ishaq fi wannan ra'ayin na al-Imam Malik ne rahmatullahi alaihi sannan ra'ayin al-Imam Ahmad bin Hanbal ne rahmatullahi alaihi sannan ko daga Ishaqu bin Rahawayhi domin a wancan ra'ayi ma an ambaci sunansa sai ya ce fi riwayat wane ne bai gane ko dai a ɗauka cewa in za a gwada abin da mutum ya sata da zinariya ne to rubu juna in kuma za a auna ne da azurfa talatatu da rahim maganar Alimamu imamu malik da ahmad da isha waccan magana su kuma suka ce ne suka ce rubu dinar ko da rubu dinar din kimarsa ba ta kai talatatu da rahim ba kuma ko da ta fi kuma kawai lura suka canza duka dai waɗannan hadisan guda biyu da waɗannan maganganu guda biyu sun haɗa su sun yi aiki da shi mun gane Allah shi sa kai kai tsaye ake faɗi sai a ce haddin sata idan mutum ya samu ci rubu'u har malikiya su kai kiyasi shine samun ne sadaki ta ce ba za a ba da aure ba sai idan mutum ya ba da abin da ya kai rubu'u dina kiyasi su kai. suka ce tun da in mutum ya saci wannan nisabin na rukun na shi zai sa a yanke masa hannu to baya halatta wani ya kwanta da wata mace ya halatta al'aurarta kuma ba komai shi idan ya ba da kucin wani kun gano wannan kiyasin nan amma hadisai da yawa sun zo sun saba wannan kiyasin kamar yadda da ku muka karanta a baya cewa hadisai sun zo annabi sama ya ba da aure akan abin da bai kai ne ba bai kai rubu dinar ba so da ka bayanin mu kawai a sata. kun gane Na nassosan hadisi sun zo sun tabbatar da ba a yanke hannun barawo sai idan ya saci abin da ya kai rubutu dinar so da ka haka nake mun gane to wannan sharadin farko ke so da ka ba kowace sata barawo zai yi shi kenan sai a ce a kamo shi aiki bai sai idan ya saci abin da ya kai rubutu dinar mun gane abu na biyu an yakuna al-malul masruqu fi hirfi ya zama abin da aka satan nan ya kasance a cikin ma'ajiyar inda ya cancanta aji shi barawo ya zama ya yi sata ya ɓalla yanzu misali ba daidai ba ne shi ke na sai mutum ya sami irin akwatin nan a daka irin ta almajirai sai ya zo ya da miliyan daya ba daidai ba ne ko da yake akwai dabara ta security kuma ana security suna da wata dabara taɓa In inda ba ka zaton za a yi abu a ƙashin ka'idar da bahaushe ke cewa wai ana tsammanin wuta a makera shi ta bayyana a mataka wannan banzan akwatin ba wanda zai ji la ya abu ahadu shi ba wani wanda zai damu da shi zai zuwa a da kuɗi to a ta rage zuciya ba ai ba komai a cikin mutane akwai masu curiosity ko jure sai ya zo ya duba to shi ya sa sai shari'a ta ce to ba ta yi da wannan dabara ba a aje kuɗi a inda ya cancanta aje su dan ka a sace. kana da miliyan ɗari tanadi sit wanda ko wuta aka zo da ita ba za ta iya kona shi ba zai ballu ba to idan aka samu wani takadari takadarancin shi ya kai mai iya balla wannan sif din naka har yi sata wannan istihaqqal qat'a istihaqqal qat'a ya cancanta to a yanke masa saboda ya saci dukiya ya saci dukiya wacce take mahrus malum mahrus ko malum muhras ya saci dukiya take tsararriya a inda ya cancanta ajiya sun kawo wannan sharadin al-imamu abu al-abbas al-qutubi rahmatullahi alayhi yake cewa wa taqayyadat bi ishtirak al malamai sun tafi akan cewa sata tana tabbata ne an kibance ta an iyakanta sata da za a yanke ma hannu ishtirak al ya kasance akwai sharadi ya cika na cewa an aje dukiyar ne a maboya a ma'ajiya aka ajiye ne tsada sa ba daidai ba ne iyaye ku ji tsoron Allah musamman mata sun fi wannan shirman sai ka ba mace kuma sai ta ajiye a kan kujera ko ta ajiye a kan firish yara suna kallo ta kike koya musu yan uwa su aje kuɗi inda yara ba za su gani ba sai su je su aje awaye su a amma kuma kuɗi an ba su su aje a kan kujera ko ba haka mata suke ba sai su koya waya a kwaki wai kai yara sun ta ɗauka suna bugawa kawai waya ba sai a ɗauki ta ta a kwaki saboda tsabagen sanin suturi irin na mata amma kuɗi kuma ko nawa ne aka ba su iya ajiyewa a ciki ba daidai ba ne wannan kuskure kuɗi abu ne mai kima yana da daraja a aji inda ya cancanta فلا قطع على من سرق شيئا في غير هرسه ما لا ابو العباس ya yace ba a yanke hannun mutum idan ya saci kuɗi ko ya ɗibi kuɗin da ba a ɓoye su aka yi ba bil ijma'i ita wannan ijma'i ne illa ma shadda fihi al-hasan wa ahli adh-dhahir sai dai abinda aka samu na wasu daga cikin malamai suka ware kamar al-Imam al-Hasan al-Basri da kuma ahli adh-dhahiriyya suka ce koya aka saci dukiya yayin sai an yanke hannu a shi da irisi kakka zama dolo kakka ba farayi dama mashin ɗinka ka zo ka aje mashin duk security da ka san ana kama mashin kasa wani ya zo ta kadarancin shi ya kai ya iya balla wannan security da ake sawa to yanzu yanzu ya cancanta ɓarawo da shi amma kawai shi kenan kawai zai ka zo ka aje mashin ko ka ɗauko irin wannan kwanan banzan da ake ma haka kawai ba ni nan kaina zan iya balla shi shi kenan kuma ka wuce ka shiga wannan ba daidai ba ne ko masallaci ka zo ka samu security mai kyau ka samu makulli mai kyau ka tsama mashin ɗanka duk inda ka san za ka ɗaure yana taimakawa yawan ma security na taimaka kafin mugayen su zo insha Allah an kama su sun balla na ko kafin je na biyu da izinin Allah an to ka samu kaman matsauri ko kwaɗo ko security kala goma samu mashin ɗanka a irin wannan rayuwar da nake ciki a yanzu Ike da ƙofar ɗakin ka ka samu faɗo kamar guda shida ka sa. To shi ne idan wani ya zo ya ɓanna ɓanna shi ta kai. To shi ne ya cancanta, amma kawai shi ke nan zai ka zo kawai ka ba abu haka. Ba daidai ba ne. falam ya shirku hirza su waɗannan malaman suka ce su ba ruwan su da hirzi amma magana su sha'ani magana ce wacce take bara guri Kushina shine sai malam al-qurtubi sai ya ce mana wa idza taqarrara al-hird fi sariqati idan ya tabbata shar'i ne sai idan mutum ya boye sa inda ya kamata a boye in wani ya zo ya shiga ya tata za a yanke masa hannu sai ce falhirsu to ga hirsu me ake nufi da hirsu me ake nufi da ajiya ibaratun an al-mahall alladhi yuhfaz fihi zalika shay'u adatan shari'a bata ce ga irin fadin da za ka yi amfani da shi kawai shari'a tana bayani a al'adar a al'adar zamantakewar shin irin wannan abun wani irin security ake sa mata a ina ake ajiye shi in ka saba ma wannan aka je aka sata aka sace to ba ka da damar da za ka zo kai a al'adar irin wannan abun ta mutanen da kake rayuwa da su ya kake aje wannan abu so daga duk abin da a al'ada banki ake kai shi kai banki Allah ya fi maka rabar da suke ci suke suke bada je ka kai banki ka aji wata takarda ce mai kima ta ka kai musu su aje ma kai banki aje maka kayan ka in wani ya haura ya shiga banki ya tata to nan da yake mishi haka a gidanka za ka aje wani abu to kula da ina ne za ka aje abu kaza saboda in barawo ya zai sata ya sace shi to sai a kalla ina ka ajiye sannan a masa shi? kun gane kun wannan magana ta shi tana da muhimmanci ku haddace shi ثم هو مختلف بحسب اختلاف الشيء المفعل sannan wannan muhallin da za a ji abin yana bambanta gwaggwadon irin abin da za a ji inda za a ji miliyan ɗari ba daidai da yake inda za a ji miliyan goma ba sannan ba daidai inda za a ji miliyan goma yake da inda za a ji miliyan ɗaya ba sannan inda za a ji miliyan ɗaya ba daidai yake da inda za a ji dubu ɗari ba haka ne ko sun bambanta to wannan kenan saboda haka akwai hadisi da Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi ya ruwaito da wasu malaman hadisi da ke shaida akan wannan annabi sallallahu ya ce babu yanke hannu ga barawan da ya saci ƴaƴan marmari ko dabinan da kawai mutum ya zo kawai ya ɗigo a gonar shi kawai zo ya aje a bakin gona ya makala ko ya aje bai je ya ɓoye shi ba bai je ya kai shi rubu ya aje haka nan kawai ka samu wani ɗan dutse wala harisa dabal. kawai sai ka samu wani dutse sai ka ɗan ajiye abu a baya wani yanzu ya gani ya ɗauke ba za ta yi ba kai ne ba ka so ya ɗauka ya gaba da shi ana laƙalli dai a masa amma babu haƙƙi a kansa saboda baka ta shi a daidai ba to da kuma kula da waɗannan ƙa'idojin shar'i na uku yana da muhimmanci an yasriqa as-sariqu shay'an laysa min daruriyat al wa fi ghairi hal al ya zama barawon da ya satar ba abu bane na lura rayuwa zai mutu ya sata zai mutu ku ji kalmar da ne amfani da ita zai mutu sata mutumin da ya zo an yunwa ta koro shi yunwa kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu kwana biyar bai ci abinci ba ya shiga gonar da take an zagaye ta kawai aka gan shi ya ɓalli masa kawai sai an ga yana gatsan masara yana cin masara ɗanya don Allah wanda ai sai dai a kace ina mutum shi ko a tsara mai na ba yanka shi yasa zamanin sayyidina Umar a shekara ta sha bakwai aka shiga amul maja'a a Madina aka yi wata mummunar yunwa ta fara daga fari Allah ya raba mu da shi da ita fari aka yi mummuna malaman tarihi duk in ka je ka duba littafan tarihi da suka rubuta tarihin musulunci to shekara ta sha bakwai amul maja'a zuwa shekara ta sha takwas wannan shekara ce da Allah ya zazzabi mulkin sayyidina Umar radiyallahu anhu da damuwa wanda irin wannan darasin ya kamata mu tuno da shi a halin da muke ciki yanzu sayyidina Umar su malala gashin tinkiya ya fi bahari ko ba ka ba lissafin yara su ma lalaga shi sun ya fi bahari amma Allah ya jarrabu zamanin sai na da irin wannan fayin aka shiga aka daina ruwa a madina sai na umar radiyallahu anhu ya kira al-abbas bin abdul muttalib ya ce mu je masallaci a tafi idi aka tafi filin idi sai na umar ya ce ya Allah da idan muka shiga fari annabinka yake addu'a muna cewa amin yanzu ba annabinka ya Allah ga babban annabin ka yi addu'a mu Allah ka amsa mana aka shiga yin wato a wannan amul maja'a din sannan kuma a Madina kenan sannan kuma a can garin Sham sai ga annoba ba'unu amuwa. haka suka hada da zamanin Sayyidina Umar lokaci guda shekara sha bakwai zuwa shekara sha ta 18 bayan hijira ga yunwa a Madina ga fari a sha. duk kamar misali wani abu zan yi misali da wata jiha da wata jiha ga wata jiha ga wata jiha wannan jiha fari wannan jiha kuma annoba annoba ta mutuwa a rana sai a ce mutum hamsin ɗari sun mutu kuma ciwo ne haka mutum kawai yana zaune sai ya liƙe kamar an sa allura ya karama an cike shi sai kawai wajen sai ya fara wasa kaikayi sai ya fara zafi sai ya fara tusawa sai wajen ya ta girma kawai sai ya zama katutan gyambo kansa sahabban annabi sama da yawa suka rasu ta sanadiyar wanda a cinsu akwai abu ubaida amir bin jarra radiyallahu an akwai mu'az bin jabal gidan mu'az bin jabal da baki sai da ya kare ta sanadiyar ba'un wa amwat sannan ga yunwa a sha a abin nan a madina ba abinci so daga sayyidina umar ya ce duk wanda aka kamo shi ya saci abinci na ci abincin da zai ci a lokacin sayyidina umar ya ce ba zai yanke masa hannu ƙila wani ne ya boye ya ƙi taimako shi ya sa ma malamai nan fa ba dama ake ba mutane su ji sharafin sai in mutum zai mutu ba ka baka je ka kuma musu kawon da ya halatta in yi ne alƙalin zan yi ta hannun ka shi sayyidina umar da radiyallahu anhu wasu suka fassara cewa sayyidina umar yana ganin wannan ma ai haƙƙin mutum ne ya ji ba da ya kamata a bashi aka ki bashi da ka yi ɗiba domin kai ya mutu wannan ba za a yanke masa hannu ba labarin wani ya ci abin ba sani ba ko da gaske ne wai a nan kasa abin ya faru wani mutum ya saci buhun masara ya ruga da gudu buhun masara wai ya ɗauka kuma ya aka yana gudu Allah alam da haddasa waya sai da aka kai wani waje kawai ya fadi ya suma ka kai shi gaban alkali alkali ya ce ma mai masara ce kana da wata ce to karo mai an ce da aka je aka bincika sati ɗaya tun ba a dafa abinci a gidansa kaga yin wannan to ya zama haka to waɗannan manya-manyan sharuɗa ne guda uku da suke da alaka da kafin a yanke ma mutum hannu manya-manya suna da tasiri sosai sannan inda ake yankewa hannun da ake yankewa shine hannun dama malamai suna tattaunawa in mutum bai da hannun dama ko shanyayyen jiki yake da shi din mai hukuncinsa suna tattauna kan wannan sannan kuma ana yanke ana yanke mifsal mun gane nan ake yankewa ba ba wuri ya sai a yanke nan mun gane na dama in ya sake yi a yanke nan ko sake a yanke kafa Allah ya kyauta da shi da wannan wasu kunce-kunce da suke da alaƙa da wannan hadisan guda biyu ke da a cikin babu hadisin sirqa bayanai akan sata suna da yawa sata suna ɗaya daga cikin haddin sata na ɗaya daga cikin abin da malamai suka tattauna malaman hadisi a cikin sharhuhan da suka ma da malaman fik a cikin tafari a su da fiqh da haka wannan dai abin da za mu iya faɗi kenan saboda lokaci الله وسلم وبارك على نبينا محمد akwai tambaya ko دع الغضب دع النهب دع الاختلاف دع النبش da al-hiraba ko al-lusutiyya sai at-tariqa duk nau'uka ne na ɗiban dukiyar mutane ba akan haƙƙi ba eh. hukuncinsu ta'aziri ne in an kawo alƙali shi an ba alƙali dama ta'aziri dukkan abin da ya zama babu haƙƙi da shari'a mutunci ta tana da akai sai a kalli ne ya cancanta a yi ma mutum sai a masa kun gane? Bai gama an shi mun yi magana kan iraba iraba a bayan su kai ba suna kashe mutane wani zubin har su faci duke kuma su kashe saboda abin nan akan yi wali yazu billah bayan sun yi sata kuma su ce dauke shi mun za a gani ko kuma da dare an harba mutum wai dauka wai daukan hoto shine wai a wajen yan fashi wai shine a kashe mutum da bindiga dauke shi ya harba kuma an kwace masu shi su ne wasu na Allah sun lafi na Lugar zamani shi mutane suke cewa barayi, ba ba ba sunan su barayi ba, abinda suke ya wuce ta su an ba su dukiya ce ta al'umma an amince musu sai suka yi abun da ba shi sai suka kwashi cin amana cin amana za ta girma shi ya sa kai tsaye da gani wasu sukan tuhumi shari'a musulunci a kan wannan yan kwanaki lokacin da ake shari'a musulunci a zamfara kai lokacin da aka farkon jaddada musulunci a jihohin najeriya wasu marubuta sun ka ɗaukar girgin suna yin waɗannan marubutan suna tuhumar shari'a musulunci wanda ya saci saniya dai an ce a yanke mai hannu amma ga wani yana sace miliyan shi kuma ba a ce a masa komai ba ai ita shari'a mutunci laifin shi ya kai ne laifin shi ya kai wa hukunci shi ba a duniya bane ba ta fita ya gama ya je lahira zai ga abin da za a masa farawo ko da za a yanke masa hukunci a duniya da izinin Allah wannan yanke masa hukuncin da aka yi ana fatan ya zama dalilin da kaka saki na in an je lahira Allah ba zai tuhume shi da komai ba in bayan an yanke masa hannu ya tunga ya bar kata gane shi ne wani ce lokaci ya yi ya yi nuke masa hannu ai an inda ya zo gaban alƙalin ya yi nuke masa hannu ai ba cewa aka yi gashi a ya zama ba ɓarawar tsagiya ce ko ya ce bai sa a ka ba me yasa ya ɗauka waye a nan shi ke na ba ci gaba su kai ko ƙasashen turawa ko ƙasashen waɗanda suke da ƙere-ƙere amma ba ci gaba su kai ba wannan tunanin za su ja canza duk ƙasar da ba ta da addini ba ta ci gaba china ba ta ci gaba inda za ku sha mamaki ta ji na faɗa ba ci gaba a china ba ci gaba a america ba ci gaba a ingila ba ci gaba a faransa duk ba su da addini ba su ci gaba masu tunanin ɗan adam waɗanda ba su da shari'a suna sa hukunci mutum ya sata a yanke masa hukunci wannan hukunci na hukunci ba hukuncin musulunci ba ne musulunci ba inda aka ce dan kawai mutum ya saci kuɗi shi kenan a kashe shi a ah. nan ba shi ba kuma sannan ya hana Kashe wanda suke ya hana har yau ba ka jin ana cewa an yi ta za a tsaye an sa sace kuma. suna sata har yanzu suna kan su ba zai hana ba kuma wani zai sata ya gudu ba. in ya tsallake china gida zai je yanzu china guda da kuke da zuwa najeriya wallahu alam da abin da suke ta zo kasar ko kuma tun da kasar kamar ramin ramin rami ne na tafiya kowa ya shigo kofa take da shi kana kala ba shi ke na sai zo da zauna ba sai ya uwan wani ɗan ka daraja a wajen ai aisha ne amma baka san sharrin da take kawo a kan duk su ne waɗannan abubuwa to da ba musulunci ba ne wannan ko musulunci bai da wannan ka'idar ba cewa idan mutum ya saci kuɗi shi a ce a kashe shi yan gurgu sun su suka kawo wannan ka'ida kuma ana yan bokon wanda ba san addini ba sai su fi amfani da wannan ka'ida suna ma su kuma musulunci a musulunci bai ce ka sace kuɗi ba ba tsarin da yake a duniya da yake tuhumar shugabanni ake tsorara musu mataki kar su ɗebi kuɗin da ba nasu ba kamar tsarin musulunci wa ya fi daraja ga baki ɗaya ba annabin Allah ba da shi Allah ya fara سيد الله قال الرسول سفر تعقفت وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة بايا على ما كان عينا يجوز بايا على ثغونا أن أن يغل يقاش الوسيا يعني. تعالي الأمة ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وانده يبحكي دبانا شبا ranar lahira sai ya zo da shi sai ya zo da shi inda bayi da komai zai tashi tsirara da aka ce ya ci bi magan lewar kiyama zai biya ne Allah kaɗai sun yin azabar da zai bai amma su ba su yi akwai lahira shi ya sa kawai sai su tura shi lahira da sun kyale su bar shi ya mutu da kai ya gama rayuwarsa ya je ya mutu su ga hukuncin da za a bai a lahira dama ga shi ga tsari ga mukamanci ga kwashe kuɗin mutane amma sai suka mushi gaggawa sun kai shi lahiya da musulmi ne ma sai a ce to ba a sani ne kila ba su mai hukunci su da sun aka tafi lahiran ya musu gwado ya wuce aljanna su ko su san yadda zaɓi wannan shi ne abin nan saka mu daina ganin fikirar wasu ne har a ce wai a siffanta su da wai sun ci gaba ina ci gaba yake ba addini wallahi duk wanda bai da addini bai ci gaba musulmai suka gane wannan tunanin suka sa shi a cikin kwakwalwarsu wallahi rayuwar za ta canza kada rayuwar wani ta birke ko ne yake bai da addini zai ci gaba ba mu a habara a civilization a mahangar musulunci abu na farko da ake siffanta kasa ya zama cewa kasa ce ta ci gaba ita ce kasar da ke da addini ko da tana da ci baya a tattalin ƙasa kuma addini baya sa kasa ta ci baya ci gaba yake sa na gabatar da wata muhazara can kwanaki watannin baya a cikin a kan economic recession zazzabin tattalin arziki aka haɗa mu lecture da ni da wani malamin jami'a masanin tattalin arziki na turawa ya gabatar da tashi na gabatar da tawa a cikin hujjojin da na kafa na cewa tattalin arziki dole zai shiga zazzabi ba zazzabi kuma hakan da zai iya kama shi hakan da zai kama shi ba ma kanjamu ba har da ebola za su kama shi idan ya kasance tsarin kasuwancin da mutane suke gudanarwa ba tsari bane na musulunci me yasa musulunci ya hana talafiyar ba? mutane sun zo da kayansu daga ƙauye sun zo kasuwa za su saida ko sai a samu wasu 'yan na kama su sai a baki kasuwa suke dole su za su iya musu wannan ba ta kasuwa ne ba ta tattalin arziki ne me yasa musulunci ya ce kada ɗan birni ya zama ma ɗan ƙauye dillali ba ta kasuwanci yake in aka aikata wannan tattalin arziki zai lalace me yasa musulunci ya hana riba in ana ce riba akwai wani profesor a ƙasa america da ake ce masa professor ken masanin tattalin arziki ne ya yi rubutun saye duk waɗannan abubuwan da suke kuwa a duniya fiye da shekaru sittin da suka wuce ya rubutunsa sai da ya faɗe su cewa sai sun faru ya ce wasu mutane da adadin su ɗan kaɗan ne su suka ƙwace dukiya al'umma ko kasu ko yau kai da banki in kai huɗa da banki banki kullum shi ba zai yi asara amma kai yake cuta kuɗinka ka je ka ajiye ya juya ba ka san abin da ya juya da shi ba ya je ba a masa daidai ba in an ga dama ne karan account kake da shi sai a ce savings account a ce gashi ana tuga maka wani abu na riba interest amma nawa suka samu su to daga duk ƙasar da ke riba ke cin riba ba za ta zauna lafiya Allah ya gafarta masa sai kudin kurakuransa a cikin fi zilalil Qur'an da ya zo yana tafsirin الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس yace mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa sai a kiyama wannan zai faru yace amma shi a fahimtar sa waƙi ina nuna duk ƙasar da ke cin riba to sai ƙasar ta koma tana faganiya irin na mahaukaci irin na mai farfadiya tattalin arzikin ta tsiyar farfadiya yanzu me ke fama me ne wace ƙasa ce ba ta cikin ba ta cikin ba ta cikin matsalolin matsalar tattalin arziki yawa duniya ba ta bashin kasashen da kake cewa sun ci gaba nunnun kuwa yake ta duniya sun san ba kasar da suka bashi kuma amerika waye sarkin bashi ba a wajen bahaushe akwai sunan shi ba zumbuli shi ne sarkin marwata akwai sunan sunan masu sunan sarkin masu maciya shi gida to a ne ita ce sarauniyar cin bashi na ba kasar da ta kai ta bashi halin da ake ciki hayyar a amerika za ka samu mutum ma'aikacin gwamnati ne amma har sabulin da zai yi wanka da shi a ranar na baki, shi sa ake da ma credit card ka ji sunan shi ba credit card daga tattalin arziki na tsarin musulunci shine tsari na gaskiya kuma wannan ba san kai ba ne in ma mun yi san kan mun yi daidai nan san kai ne na halal san kai ne na halal amma waki da bincike shi ke shi a zo a ajiye a zirban ƙwaryata a zirban ƙwaryata a ilmance a gwada a ga tsarin musulunci na tattalin arziki da tsarin da ba na musulunci ba a gwada a gani wanne ne ya tsara hakkin kowa wanne ne kuma in kowa zai ta tafi sa ya aiwatar da shi a rayuwar tsakanin ɗaiɗaikun mutane zuwa gwamnati za a zauna lafiya kuma tattalin arzikin mutane tafi daidai a gani wanne ne na tabbatar da masu adalci waɗanda ilimin ne a gaban su za su tabbatar da tsarin mutunci shi ne gaskiya domin magabatan su tabbatar da haka to daga ɗan uwa mu ƙara rike addinin nan da gaske mu yarda da shi ni alfahari da shi mu ci ba abin da zai ba mu ba da shi ka sa ku ka fahimci musulunci to rayuwarka za ta fi asike za ka fahimci ba wayayye a duniya sai musulmi Allah ya ganar da wannan fahimta ita ake nema kowa ya fahimci ta in ya fahimta to ba za mu zama muna ganin kalakalan banza ba wani tsari na wanda ba namu ba ba zai tsorata mu ba zai rike mu ba ba zai ba mu sha'awa Allah ya ganar da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa'annan ma ka zira miki ne ko